ta hanyar wata takardar sanarwar da aka wallafa a kafafen sada zumunta da wasu tarin muryoyin da suka karaɗe irin waɗannan kafafe ne aka samu labarin jam'iyyar pendes tarayya da wasu ƙawayenta na shirye-shiryen gudanar da taron gangami a wannan mako a birnin tawa da nufin goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki matakin da makusantan hamɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum ke ɗauka tamkar wata ƙwaƙwalar hujjar da ke gaskanta zargin hannun shugaba isu a abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan Yuli. Sahanin Muhammadu na daga cikin masu baiwa hambararren shugaban shawara. Ya aika kuɗi kuɗi kuɗi miliyan hamsin don saboda ne a yi wannan jerin gwano na kama maso zuci. wannan kuma shi ke tabbatar da cewa da lalle tsohon shugaban kasa alhaji isufu muhammadu shi ya ji mulki a nijar abin da dai muke son mu mu yi mishi tuni mu magoya ban shi tuni kuma mu haɗa ma duka yan nijar da duka yan jam'iyyar pendas tare sai a yi an yi cin amana saboda yanzu zancen da ake nan gai ba a nan gama eh, kulawa da shugaban kasa Alhaji bazu Muhammad wani irin yanayi yake ciki Allah dai ba zalimin kowa bane to sai dai a nasu bangare magoya bayan shugaba Isuhu na cewa babu kowace irin alaka da harkokin siyasa a taron da suke shirin gudanarwa haka kuma suna kalubalantar masu zargin tsohon shugaban da hannu a wannan juyin mulki kamar yadda za a ji daga wani hadiminsa asmana muhammadu wa'anda ke cewa isu muhammadu shi ya yin zan juyin mulki mutane akwai mantuwa gare su sadda isu muhammadu ya yi tsaye ya kama zan bis zaɗen shi babu irin zagin da wa'annan mutane ba su yi muhammadu isu ba don yau muhammadu isu ya ce bai yarda ba a kama ƙasar nijar hari sai a ce a'a bai san zan mitin da za a yi jihar tawa ba jam'iyyar pendes tare kaɗai ba ce duk al'ummar jihar tawa ne za su je wajen wannan mitin tun da zancen ƙasa ne. Majalisar CNSP a washe garin juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa. Sabili kenan shugaban kungiyar Fadi Sanwa Nasiru Sedu ke jan hankulan hukumomi da 'yan siyasa kan bukatar mutunta wannan mataki. Su kan kansu 'yan siyasa da jam'iyyoyin siyasa mutunci ne gare su su mutunta wannan doka ta ƙasa wadda sojoji sun ka ɗauka mutunci ne gare su su yi aiki da sunansu na 'yan ƙasa wanda suke iya kama ma ƙasa ta hita daga cikin yanayi wanda take ciki. Wannan dambarwa ta tsare-tsaren gangamin goyon bayan jam'in siyasa da aka ce na can da ya kunno kai a tsakanin magoya bayan PNDS tarayya na faruwa a wani lokacin da alamomin raɗaɗin takunkumin sai da yawo suka fara bayyana a harkokin jama'a na yau da kullum. kamar su hauhawar farashin ababen masarufi da ɗaya gefe ɗauke wutar lantarki akai-akai da da matakan cikin gida da gwamnatin mulkin soja ke ɗauka da zumar tunkarar lamarin Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.